Kimanin jami'an tsaron sa kai guda talatin ne suka mutu a wani ƙazamin faɗa da suka tafka da ‘yan fashin daji a jihar Niger, Najeriya. Bayanai daga yankin Dogon Dawa ta ƙaramar hukumar Mariga a jihar Niger sun nuna cewa a ƙarshen makon nan da ya gabata, jami'an tsaron na sa kai sun yi wani yunƙuri ne na aukawa ‘yan fashin dajin. To, amma sai ’yan fashin dajin suka yi ma waɗannan jami'an tsaro kwantan ɓauna, wannan wani mazauni a yankin ne da ya buƙaci a saka sunan shi, ya ce gwabzawar da aka yi a tsakanin ɓarayin da waɗannan jami'an tsaro na sa kai. suma 'yan fashin dajin sun rasa rayukansu. A nan dogon dawa wani rahi da ake ce ma magini nan barayin suka kwanta masu aka fara faɗa a nan suka yi musayar wuta tsakaninsu da barayin an kashe barayi an kashe yan sa kai. To yanzu wani hali yanayin wurin yake? ya muna nan zama lahiya laudi muke da saboda munan dama ba a zuwa wannan aiki sai kashin jagorancin gwamnati. To yanzu su eh, barayin shi kenan sun kakkashe su sun wuce kenan ko dai su ma an taɓa su. An barayin sun kakkashe su su ma sun taɓa barayi sannan da sahiya ya waye kuma su wannan tawagar ta 'yan sa kai sun sake komawa dajin sun kuma taɓa barayin. To shugaban karamar hukumar ta Mariga Honorable Abbas Kasuwar Garba ya tabbatar da aukuwar lamarin amma ya nemi jama'a da su kwantar da hankali Gwamnati na bincike a kan yadda wannan tashin hankali ya faru. ‘Yan sa-kai da ke cikin dajin sun haɗu da waɗannan barayi sun yi ba ta kashi wanda yake tsakanin junansu da duka an samu asarar rayuka. wanda zuwa yanzu gaskiya ba zan iya ƙayyade ainihin adadin rayukan da aka rasa ba saboda an ce ashirin an ce talatin su amma zan so in yi kira ga ainihin al'umman kasar mariga local government da su kwantar da hankalinsu kada wannan abun ya tayar musu da hankali su yi tunanin kamar kila gwamnati ta kauda hankalinta wajen ne shi yasa haka ya sake aukuwa gwamnati na nan na iya ƙoƙarinta wajen bincike ta gane menene ainihin musabbabin da ya sa wannan abu ya auku. kuma insha Allahu nan ba da dadewa ba iya binciken da muka yi za mu iya kokari wajen ɗaukar matakan dakile ci gaba da aukuwan wannan ta'addanci da yake faruwa. Kawa lokacin haɗa wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan al'amari. Domin kuwa samun kakakin 'yan sandan Wasiu a ta wayar salula ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.